Yau dandalin VOA bakoncin wa ya samu. Daga College of Arts, Science and Remedial Studies, uh, Department of Sociology kenan. Ba ni labarin ke ta Ni dai an haife ni a unguwar Sani Menage inda a nan ne na fara yin makarantar allo kenan makarantar Islamiyya. Daga nan kuma muka tashi daga Sani Menage muka koma a kwanajabu kenan a karamar hukumar Nasarawa. a nan na yi fara da na yi makarantu gaskiya primary secondary school duk da yawa haka duka a kano ne karatu ne primary school ina kaura goje special primary school daga nan na shiga ah, kwalejin yan mata ta gezawa mm. na yi karatu daga js1 zuwa ss1 daga nan kuma sai aka dawo da ni ahamadiya saboda ana tunanin yata na rubuta mata wasiƙa na turanci sai ta ce kai lallai ban san komai ba eh turancin bai yi ba kwata-kwata da haka kuma ni a lokacin da na rubuta wasiƙar ni ce na fi kowa ci a ajin ina da seven over ten to ganin haka sai yasa nake tunanin ina da hazaƙa a turanci sai na ɗauka na copying na sa posta na tura wa postal eh address na tura mai yata mm. tana gani ta ce ya za a yi wacce ke ss irin wannan turancin ta ce bata yadda ba sai aka ɗauke na aka dawo da ni ahmadiyya secondary school a nan dai duk cikin birgit din nan mm. to bacin na gama ahmadiyya secondary school sai na je bayar university na yi diploma a crime management prevention and control abin kike so kenan a to gaskiya ba shi ke so ba asali na fi son zama lauya so da na je na ce ni ina son zama lauya to bani da english bani da literature mm. no ina da literature bani da english sai aka ce tunda bani da english ba za a iya bani ba don haka sai na kawo turanci don haka ne ko maimakon kara jiran shekara ɗaya sai aka ce to maimakon jira shekara ɗaya why not in je in yi karanta crime management prevention and control ina gama shi za a bani lower level 200 sai na tafi na je na yi diploma in crime management prevention and control bayan da na gama ka na gama diploman sai kuma ya zama na zama na shiga wani hali na soyayya ko in ce da kauna a kos inda na karanta crime management prevention and control tamkar wani a karatu ne wanda ke yaƙi da, da wanda ke karantar sorry wanda ke karantar laifuffuka da mm. kuma yadda za a hana ko a daƙile afkuwar laifuffuka to ganin haka sai na ga kuma karatu ne da zai sa zaka zama zaka zaka zo in contact da mutane masu yin laifuffuka za kuma kan gaba da shawari akan yadda za a hana afkuwar laifuffuka to a dalilin wannan sai na ji kuma ina son wannan fannin na sociology din sai na haƙura da lauya sai na zama na a sociology sai na samu admission sai na yi degree ɗina a sociology bayan da na gama digiri ɗina sai kuma na dawo sai na yi a masters ɗina dai still high law a sociology amma kuma sai na specializing kenan sai na kware a harkar criminology criminology kenan harkar karantar laifuffuka yanzu misali idan akwai mai laifi a waje kina kallon shi zaki iya fahimtar shi eh ya danganta daga yanayin daga yanayin mu'amalarsa da mutane mm. ko kuma daga yanayin yanda yake uh, acting ya zan ci acting kenan daga daga ɗabi'unsa zan iya gane cewa wannan mai laifi ne mai laifi ne ko da ko misali idan kuma mutum mara gaskiya ne shi ma haka eh shi ma haka zalika mara gaskiya da ka gan shi zaka iya gane shi kuma idan da akwai wani abu eh to alamun da za a iya gane mara gaskiya danganta da yanda yake yi idan misali ka zo guri zaka tarar da mutane to sai ka lura duk inda ka shiga wajen taro na farko dai abinda da za ka yi za ka fara tunanin duk inda ka je ka shiga kanka a matsayin mu na criminologist ka fara tunanin ina ne escape route ka escape route tamkar hanyar mafita kenan ko koda ta kaje ta kazo mm. na biyu kuma za ka lura ka karanci halayen mutanen da ke gurin wane ne wanda ka gani ya koma gefe ɗaya shi kadai da ya koma gefe ɗaya wani irin halayya yake yi ko kuma a wasu mutane ne kaga suna magana idan kaga mutane suna yin kuskus to za ka iya matsa kusa da su ba tare da ka bari sun gane me kake yi ba ka gani shin wannan magana da suke me suke tattaunawa idan ka gano abin da suke tattaunawa ba shi da dangantaka da laifi kana iya matsawa idan kuma ka ga abu ne da yake da dangantaka da laifi sai kuma ka ƙara mai da hankalinka domin ka ji me suke amma ba za ka bari su gane cewa hankalinka na kansu ba to za mu koma baya mm. da aka gama digirin gaba ɗaya aka ci gaba ko sai da aka fara aiki eh to bayan da na gama digiri sai na fara aiki da ita salat a gidan waya kenan <laughs> to da yake shine farkon abin da aikin farko dai da na samu to mm. kuma a lokacin nan ana an gama makaranta kana neman kawai ina zaka sa kanka kawai sai muka fara da ita salat din to amma da yake dai ba a lokacin ba ne da aure mm. to amma da yake abin da nake sha'awa bane ba mm. sai ya zama cewa ban mai da hankali na akan aikin ba ana cikin haka sai aikin koyarwa ya fito da na sami aikin lecturer a nan a cas sai kuma kawai sai na ajiye shi wannan aikin na itisalat duk da cewa shi aikin itisalat zan fi samun albashi mai yawa ina da ina da me zan kira su ne da hausa kamar a ce ba cin allowances let's say you have chances to grow akwai damammaki da dama a itisalat din mm. kuma sannan albashin ya fi yawa kuma uh, how do you call conducive atmosphere ne oh, kuma akwai yanayin aiki mai wanda yake ana kula da mai gamsarwa wanda yake ana kula da haƙoƙin ma'aikata kamar yadda ya kamata eh, ko shakka ba bayan da zama ka hada shi fiye da na malaman makaranta amma saboda sha'awar koyarwan da kuma sha'awar taimakawa al'umma sai ya zama cewa na gwamnati in koma aikin koyarwa sai na koma aikin koyarwa kuma ina fatan cewa insha Allah a koyarwa zan mutu ga kin mace kina koyarwa ina batun matsaloli ta fannin na ɗaya ke mace ce mm. watakila za a ga gazawarki mm. sannan kuma a ɓangaren ɗalibai ake gwagwarmaya da su eh gaskiya a fannin eh a zancen kasancewa ta mace gaskiya bai taba sa na samu matsala tun da na faru koyarwa babu wani abu da aka taba cewa malama marayin ba za ta iya ba saboda ita mace ce a zahirin magana ni ban taba samu wannan matsalar ba kuma ɗalibai ko shaka babu za ka ga cewa da akwai challenges kala-kala amma kuma ba wai duk wani abu ne da ba za a iya da su ba wani iri ake samu wani ne wani irin alba da kika taɓa fuskanta tun da kika fara karatu eh oh, to ina ganin da akwai irin na yaro ka mishi magana kuma in ka mishi magana ya iya fitowa ya nuna maka cewa ya nuna rashin isarka to ina ga ana sami irin wannan kalubalen to amma da yake makarantar gaskiya akwai akwai jajirtattun ah, jami'an tsaro da kuma hukumar makaranta ba ta wasa da irin wannan rashin rashin daraja rashin daraja malamai ko rashin da'a na dalibai to sai ya zama cewa gaskiya abu ne da yake za a iya controlling a takaice wani irin shawara zaki ba matasa musamman mata shawara ta ga matasa shine babu wani abu da ke canza mutum ajin mutum aji ana nufin kenan kaman aji na rayuwa akwai aji na farko akwai aji na tsaki akwai aji na karshe wanda a turanci ake ci akwai first class akwai middle class akwai lower class to babu wani abu da ke daukan mutum daga shi ba komai bane ba ya zama wani tamkar ilimi don haka ba abin da ya fi cancanta da mata da kuma matasa gaba ɗaya da ya wuce ilimi da haka matasa a jajirce wajen neman ilimi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.